Hello. Hello. Assalamu alaikum, saraki soja. Eh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haji Alamin daga garin Sokoto. To ya gida ya aiki ya kuma haƙuri. To alhamdulillah, alhamdulillah. A ka san dalilin da yasa na kira ka saraki. A'a sai ka faɗa ina tare da kai. To saraki akwai maganganu da suke ta yawo musamman martani da ko kuma magana da Ali Zuma ya yi a kan ka a kan dambin nan jiya wanda ya zo da ce kuce ce kuce. Eh. To kusan ya ɗora laifin kacokam a kan ka a matsayin kai ka hana wannan dambin. To yanzu duniya tana sauraren ka a me za ka ce kan wannan magana shin gaskiya ne kai ka hana damban ko ba kai ba ne alhamdulillah salamu alaikum wa alaika salam game da tambaya da kai mun na harkan tsakanin bai da za a yi tsakanin mai takwasara da autan mamma wannan gaskiya wanda takaddama take ta yawo cewa ko ni na hana ko ba ni na hana ba ni na hana dambe ta To saraki sojan mi a meye hujjaka saboda ka san duniya ta taru wurin kallon wannan damben. Mutane har daga wasu kasashe sun zo don su ga dambe kuma ka zo ka hana dambe. Ko kana da wata kwakwara hujja wadda za ta sa mutane su gamsu cewa ka yi daidai da ka hana damben? Ni nake da hujja kuwa mai karfi. Me hujja ka saraki? Hujja na ne kuwa alamin wannan harga da ka ganta ba ma wannan harga ba ita a rayuwa na duniya. Eh. mutunci ya fi komai mutunci baya karewa haka ne babban hujja na kenan mutunci baya karewa mutunci ya fi komai kana maganar ba ina jin ina zuwa dan in ban manta ba ina jin kai ka gani kuma duniya ta gani wanda an yi hira da mai ta kwasara tun kamun a haɗa shi dambe da autan mamma gaskiya ne wanda misbahu youtube ya yi hira tare da shi wanda ɗan yana na ji boys din dan leki muryansa a cikin hira eh. wanda an masa tambayoyi game da autan mamman saboda yaro ne wanda yake lokaci yanzu haka ne ya yadda ya ce ya shi ya yadda da lokaci haka ne ya ce autan mamman yaronsa ne tun kamu ya zo bidiyo da take zagawa tun jiya wannan wanda aka yi a daidai akwai wanda an yi a garin kano haka ne na yi amfani da wannan daman Hmm. kuma kamun wannan bidiyo din ya fito eh. alamin hmm. autan mamman da mai tafasara sun kai wata biyu ko kuma in ce ma wata ɗaya da wani abu a cikin abuja diya je gidan damben alizuma ne ya sa a wannan lokacin bai hada musu damben kuɗi ba hmm. na uku duk wani dambe da alizuma yake son ya hada ko kuma wani abu lokacin yake neman autan mamman babu irin abin da bai ba har kuka ya yi nan ba shi autan mamma a gidan dandan shi shi ya gani kuma zai ji haka ne to saraki akwai tambayar da nake so in maka da kan maganar da ka kaga an haɗa damben nan kusan sati guda da ya wuce eh. to kuma sanarwar ba a yin damben ta fito ba sai cikin gidan damben wanda shi autan mamman ya yi sanarwa alhamdulillah kuma yanda na gaya maka daga farko na ce maka yakan kira ne ya ce mun yana so ya haɗa ma wuta dambe da wani hmm. ya yi da ya haɗa nakan ce masa a ah, abin da ya fitowa ne kowa ya sayi rariya ya san dole da ta yi zuba haka ne kuma shi ma bai isi ce ya fito harkar dambe ba zai fada ba haka ne haɗa dambe hmm. to sai na yi mamaki wannan dambe na mai takwasara da bai kira ya tambaye ni ba za yana so ya haɗa damben mai ta kwasara da autan mamma. Na'am. To kira ranar Juma'a. inda ya kira ni eh. ya gaya min ba zan bar shi har ya ce wai ya nemi 'yan jarida irin ku sun yi sanarwar damben ba. Haka ne. Ko lokacin da auta ya kira ni. Hmm. Ina gida da auta ya kiran ina bacci. Hmm. Yace mai gida na ga bidiyo yana yawo cewa dan yi dambe da auda mai ta kwasara. Eh. na ce ya nemi shawaran ta ce bai kira shi ba amma yana jin yana ta wani karereki ya kira autan mamman ya yi mai duk karya ne to to saraki tambayar da nake so in yi shine na gan ka! gidan dambe ranar juma'a kusan masu doka hoto duka sun haska ka kana nishaɗin ka ana yi ma autan mamman kiɗa cewa gobe har auta yake nuna mishi cewa to ya dage damce kamar yaron fa ya san da damben To kuma yanzu ka zo da magana cewa shi yaron ma kusan in ce kamar bai lokacin duk kamar bai yadda da zai yi dambin bane ya kira ka ya gaya. Shi magana maganar da na gaya ma lokacin da ya kira ni ya gaya mun ai na ni na ce masa ya ja bakin sa ya shiru. Ya ce ya ga bidiyo ya hawo na ce ya ja bakin sa ya shiru na yi magana da Ali Zuma shi ya hmm. sani. Hmm. Na ce masa Ali Zuma yanda wa'annan yara suke mutunci ne za ka ya za a yi a ce ka zo ka haɗa musu dambe buɗan bakinsa ne ya ce mu ya ce mu in bari wanda yake lokaci na'am sai na ce ah, an san da zaka ban in bar wanda yake lokaci sai ya ce eh sai na ce musu to shikenan kai kake da gidan dambe ni kuma ni nake da autan mamma wannan gaskiya ne abinda na ce masa kenan na ce kai kake da gidan dangan ka ban da iko amma ni nake da iko akan autan mamma to a wannan lokacin ya ishe ya gane cewa kukan ciya ma jawabi ne wannan gaskiya ne tunda kai ka sani jama'a sun sani ga wanga kukuwa. ba wai auta bai da iyayen gida ba yana da shi amma babu wanda Allah ya haɗa jininsa duniya ta san shi ta san shi da auta da ya wuce saraki soja wannan gaskiya ne babu inkari kan wannan magana to ni kuma na ayyana abin da yake zuciya na hmm. saboda ni nake gadara da shi to kamar abin da shi autan mamman ya fito ya yi bayani shin kuma abin da nake so in kara gaya maka abuja gidana ne eh. ni fada wai ina aiki a nan yanzu ina garin kaduna abuja gidana ne na suna garin abuja To saraki misali mm. duk sati na kan je in ga iyalai na jiya jiya kuma ina zuwa kallon dami. So zuwa na jiya jiya ran Juma'a mm. ba shi ne wai wai har da a ta tunanin ko kuma a me yasa a wuta a lokacin ai ga na jiya jiya me yasa bai fito ni na ja baki ni na buɗi baki na ce auta ka ja bakin ka kai shuru na kuma gaya maka cewa na yi magana da shi shi alizuman zai ji idan ya iya musanta cewa ni ba mu yi magana da shi akan dandan autan mamman da mai ta ba To kamar lokacin ka gaya mis cewa Ali Zuma eh, sanarwar da ka yi ka je ka janye wannan magana saboda auta ba zai dambin nan ba ka gaya mishi haka ko kuma ka dai bi shi ne kawai haka nan kamar yadda shi ya bullo maka. Me na ce mishi? Ai in kana in mutum jahili ne. Hmm. Kai sai ka yi amfani da iliminka. Na'am. tunda ya jahilci abin dama jahili ne shi so shi ni na masa amfani da ilimi na'am ko baka gane ba ina ai na gaya maka cewa na mishi magana mm. Mutane yaran nan suna mutunci to ai wannan maganar da na gaya mishi ba ma wai sai ya koma yana tunanin na buɗi baki ko kuma jama'a ko kuma ya ce me yasa bun buɗi baki na ce mishi bar wannan da kara haɗa wannan damben ba gaskiya ne ai magana ne koro-koro aka yi ta wa'innan suna mutunci ba fa na kira shi na ce lalle sai an yi damben nan ba cewa ne mutane suna mu yara suna mutunci ya za ka yi ka haɗa musu dambe to kaga ai na gwada musu cewa wannan dambe ba zai yi ba Haka ne to saraki kafin za mu wayo kan wannan magana akwai maganganu ga uh, wasu magoya bayan jamus waɗanda wasu suna da kusanci da kai suna mm. cewa to su sun ga abin da yasa aka hana wannan dambin saboda tsaron lafiyar yaron saboda a kiyaye lafiyar yaron saboda sun ga an yi wani neme neme kan wannan yaro shi suke ganin dalilin da yasa an ka hana wannan dambe ko wannan magana gaskiya ce ko kuma ko baka yadda da ita ba gaskiya ni ban yadda da ita ba saboda hujja na shine kamar yadda na gaya ma kowa ya tsaye rariya ya san da ta yi zuba eh. kuma ba a san macito ba sai miya ta abu da ciki ne Hmm. Mace da ciki ne ba a sanin abin da za ta haifa sai lokacin da ta haifa. Haka ne. Kuma ga wannan ba duk mutuncin da yake tsakanin su ba wallahi dare ne a kai na ba na shakka al'amin ba na shakkan wannan damben wallahi ba na shakkanta na sakan inda babu mutunci wallahi ba na shakkanta da a yi damben. Gaskiya ne. Komi da ka gan shi in ta zo na kan ɗauke ta kaddara ne. Haka ne. Akwai mutuwa akwai rashin lafiya. haka ne so bayan da za a yi yau in abu ya faru da auta na mm. sani da iya ce ta hanya kaza ne mm. amma tun kamun kamun ranar gini ranar zane kuma wanda lokaci duk ɗan da aka ce maka mm. yana zaune da iyayen shi lafiya ko ya rabu da iyayen shi lafiya gaskiya ki taba wannan wannan ɗan fa na kaje in ka ce za ka yi gaskiya to kana ja da Allah da ka samu matsala wannan gaskiya kai masanin alkur'ani ne kai masanin boko ne ka sani na sani yauwa akwai sahabin da ya yi tambaya hmm. akan yanayin darajar mahaifi da mahaifiya sai da manzan Allah ya kira masa mahaifiya su mahaifiya su uku kamun ya kira mahaifi daya wannan gaskiya ne so duk wani wajen zuwa malamai da muke ko wani abubuwa Hmm. wanda yana yi ne an ce in kana da kyau ka kara da wanka amma in kana da iyaye ko suna dare ko ba su dare in suka ce ma wani ka je na ba lafiya wallahi babu dan mace da ta tsuguna da haife shi da jini da zai ce wai shi ya yi maka abu kaza in ka gan shi ya zo ka dauke shi kawai jarabawa ne da kaddara ga Allah saboda dama Allah ya halicci duniya ba lalle ta zauna lafiya ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to a magana ta gaba an hana dambe jiya kuma damben kuɗi ne wanda eh. hana eh. to ah, kuma mutane sun shiga kusan an ce jiya an karya tarihin shiga ma gidan dambe saboda eh. autan mamman da mai takwasara so akwai mutane da dama za su ga cewa akwai haƙƙin haƙƙinsu kanka wanda baka riga kai sanar wannan da wuri-wuri batun da kai ma kana da haƙƙi ka kira 'yan jarida ka yi ka ce fa ba za a yi ba duk wanda zai zo ya kallon damben nan kada ya zo to su mi za ka ce ma mutanen da sun ka taso suka zo kallon damben nan kuma kai ne ka hana a yi dambe. eh to kaman daga farko yadda na gaya ma yau inda a ce maka Ali Zuma ya nemi shawara na game da damben nan bai ji shawaran da na bashi shawara bai yadda da shawaran da na gaya masa ba eh. zai fitowa in karyata damben nan gaskiya ne ko ba a yin ta amma tun da na kira shi na gaya ma daga farko na kira shi na mishi maganan mutunci hmm. budan bakin sa inda na gaya ma ya ce mun ka bar mutum yana lokaci to kaga ya jahilci dama jahili ne sai ya jahilci magana na to na ce to wannan in zan kwana ina gaya masa ba zai tafi fahimta na ba haka ne ko ba haka ba so ni kuma bari ayyana abin da yake zuciya na game da yan kallon kudu da gurma da da jamus hmm. akwai wanda sun je gidan ba za ka ce mun 10% da suke cikin gidan damben nan sun so a yi damben nan ba na tabbata ko kafara da akwai waɗanda sun shiga ba su son a yi damben sun deje ne kawai saboda ka ce ma ka bar mutum in yana lokaci mai ta kwasara ya yi lokacinsa kuma yana nan yana kai kusan mamman yanzu yake lokacin shi hmm. ko ba haka ba haka ne yau bare dambe a diya diya in ka je kallon damben diya diya akan yi dambe dambe da yawa kamar a zo a yi damben gasa ta a akwai wanda sun shiga da niyyar a yi akwai wanda sun shiga da niyyar ko a yi ko kar a yi duk ne akwai wanda sun shiga da niyyar ba ma ba sa ma so a yi ta na'am na'am to to abinda nake so in gaya ma wa'in Eh. kuma da wanda suke so da wanda suka bata lokacinsu suka taso daga wasu jihohi ina ba mu kowa hakuri dan adam ajizi ne tare yake bai cika goma ba haka ne haka Allah sallallahu alaihi wasallama ne kawai ya cika goma wannan gaskiya ne baya kuskure to ka san akwai kyakkyawa eh, alaƙa ba su hakuri game da lokacinsu da suka bata suka taso suka zo haka ne ni hakuri gaba ɗaya bangare na Jamus da kudu da gurun hada eh ina ba mu kowa da kowa haƙuri to saraki kamar kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin ali zuma da autan mamman kana ganin wannan abu da ya faru ba zai iya taɓa wannan alaƙar tasu ba ya riga ya taɓa alamin na'am ya riga ya taɓa barin gaya maka da yasa nake maka ya taɓa ko bidiyo da kake magana yake yawo eh. kamun na ga bidiyo auta shi ya kira ni eh. ya ce mun mai gida ka ga wani bidiyo da yake yawo ban so in turo maka ne saboda auta ya san ya san zuciya eh. amma za ka gani zan kira alizuma na ce ban yadda maka ba Allah bai yadda maka ka kira alizuma babu ruwan karshe haka ne ce mai gida wanda yake faɗa da kai da ni yake haka ne auta ni ya isa da kai ya ce na ce ka bari ta" ya kuma yadda din ya bari abinda nake so wannan hira da kake da ni duniya za ta ji alis maleji haka ne in dai ni saraki soja na isa da autan mamma eh. ina ganin dambensa a diya diya ya riga ya kare to dambensa a diya diya ya riga ya kare na kule ta to anan menene hujjaka ban san me kuma Allah zai yi gobe ba eh to anan kahin ka wuce saraki menene hujjaka na hana shi dambe in dai ba ne gidan yake ya bar gidan ba yau ko a ce da na yi ni kamar yadda na gaya ma in ba jahili ba ne ba zai taɓa fitowa ya ce wai ya fito duniya hmm. wai aljima yana ci mun wai wani ɗan kaɗan wani wai menene banzan menene ɗan kallo ni na wuce ko kuma ga harkan dambe ya kira ni kamar ɗan ƙaramin yaro ko kuma ya buɗe baki ya zagen akan autan mamman ah. yadda na gaya maka shi ke da gidan damben sani nake da autan mamman shi yasa na ce ma autan mamman damben sani ya je ta riga ta kare to kenan yanzu kamar shi autan mamman bai wanda wani contract ne da Ali Zuma da zaka ce ya bari in yana da contract wato ya za ku yi wannan su da contract da Ali Zuma dan maganan da nake ma yanzu idan auta yana da contract da gidan dambe eh alamin ni kungiyar dambe suke kira magana auta in ce musu ku kira auta eh. saboda shi ma dan adam ne nakan ba shi lokacin shi nakan ba shi ra'ayin shi ya zabi abin da yake so ba wai koyaushe in ce lalle abin da nake so shine zai yi mun ba haka ne ko ba haka ba ko dan da ka haife shi a cikin ka ne eh. nakan ba shi ra'ayin shi ya zaba in ya zaba ya ma daidai eh in ce to shikenan in taya shi da addu'a in naga cewa eh shi ne dan da zaman da shi a matsayin ɗa da uba an ba shi shawara har lokacin da zai gane cewa eh wannan abin da ya zaben ba gaskiya ba ne. Ko ba haka ba. Wannan babu wani contract tsakaninsa da shi inda da contract tsakaninsa da shi bai ma taɓa tashi ya bagga in sa shi ya baggarin jiya jiya yau. Yanzu haka yana makwa. O yana makwa yanzu kenan. Yana makwa yanzu haka akwai biliyon da take yawo. Ai yana yana makwa yanzu haka maganar da nake gaya ma yana je gidan dambin makwa. To saraki nan gaba idan. wani da rage abin da ya bata masa rai shine yaran shi ke kawo masa kuɗi duniya ta sani. Eh. Su abin da ya daya ji masa zafi da ya fito yake zage-zagen saboda na sa wuta ya bar da yaje Na ce ban so ka kara bayan sallan asuba minti biyar ban so ka kara inda ni ne saraki soja. To akwai wata kofa ta sasanci wadda za ta iya a tsakaninka da Ali Zuma kuna iya sasanta wannan abu in ya nema ko ka nema? Eto, eh ni musulmi ne. Eh. Allah da muka yi masa laifi yakan yafe mana bare dan bare mu ya mu dan adam. Gaskiya ne. Yawwa, amma gaba da ni gaskiya ba daɗi al'amin. To. Na ina da gaba sosai in zan yi gaba na iya gaba kai da kai shaida ne saraki <laughs> soja ba ne cikin yanzu yana magana da kai a matsayin dan jarida ne ba hausa na ba akwai wasu abubuwa eh. wanda eh. ta wasu bangare ya faru haka ne yawo ba wai ni ba abin da ya taba hada ni da kai sai mutunci kai ka sani wannan gaskiya ne ban magana ba wani na rana daya na bacin rai haka ne haka ne ko ba haka ba so ka ga babu yadda za a yi inci wannan ina maganar kai shida ne kuma ni ba fulatani ne ya hore ni wannan alƙara ne ko sarki yaki da ake kira na ba ni na samu Allah shi ya alƙara ya ba ni sanadi kuma jarinta na ya ba ni mafarauci ne tun kan na shiga aikin sojan al'ani wannan abinda na gada a gidanmu gaba da baya uwata da uba na sarauta ne haka ne saraki ba sunana ba ne to a bana ne to a takaice dai idan a yiwuwar sasanci da kai da Ali Zuma ta zo za ku sasanta kenan ba gaskiya na kan yi dan iya yi da wasu amma ban da shi ah to ne hujja ka kai da ba za ka yi sasanci da Ali Zuma ba in ya nema ko ko kuma mutane sun nemi su saboda yin kake da Ali Zuma Ali Zuma yana da contact na ina da contact na shi Mm. yau koyin da na gaya maka dan adam ajiji ne kare ki bai ci gumbu yau ko abin da ya kasance na aikata shi na hana dambin nan alzuma mai kira na a waya ne ce me gida ake kira mm. ce mai gida abin da kai gaskiya ban ji daɗi ba mai wallahi zan ce alzuma kai a kudu ba yi an wuce wajen ba durgusa mu da ba gajiya ba na durgusa masa ba an ce na cire ai abin da nake cin a akai ko kuma an rage min salari na ko kuma makamancin haka ba babu wanda ma ya san an yi ni da shi ne a waya haka ne to amma bai yi tunanin haka bai daɗa jahilta kamar yadda nake gaya ma a jahili ya fito duniya yana zagi na to to sarake soja mun ji wannan bayani in akwai wani abu da ya taso kuma za mu sake tuntuɓa ka sarake soja to babu damuwa alamin na gode na gode Allah ya kashe na gode da ka bani lokacin ka na gode kwarai yawa mhm.